ko dubu ashirin da wani abu a haɗa maka pos ka je ka fara business yana hawa babur fa akara makalla yana da tufafi kala takwas wanda kowanne a ciki ya kai dubu ashirin talatin wai sai ya ce bayi da jari ya ɗauka kuma jarin dama na kuɗi ne babban jari tunaninka shirinka dagiyarka himmanka ilimin kasuwancinka shi yasa bahaushe bai ce jari kuɗi kaɗai ba ne sai ya ce maka me ya ce sabo da maza jari ya ce lafiya jari ko ba haka ba ya ce me ga sunan dai jarin da yawa kafin a zo ambata maka wani jari malam ibrahim da sina suna ce mana lokaci ya tinkaro amma duk bayanin da kuke yin nan a fa yanzu halin da ake ciki ana fama da wahala mutane babu abin da za a ci in ya je kasuwa ma ɗan salarinsa dubu talatin duk da ma cikin abun da ka kawo na hanyoyin samun kuɗin nan da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam masu albarka da casa'in da waye ɗin nan ban ji ka an faɗi salari da waye ba a ciki to amma dai salarin baya isansa yanzu a irin wannan yanayin mutane za su so su ji wani practical abu na gaggawa ina fata an fahimta daga cikin abubuwan da mutane za su ji ya za a yi masarar nan ta bar tsada ko yawwa to in bata bari ba kuma to ya zan yi yana da matarsa guda biyu yana da matarsa guda ɗaya da yaransa guda hudu salarinsa dubu arba'in ko dubu sittin idan ya kasa dubu sittin ɗin nan kwana talatin kullum dubu biyu ne idan ya kasa dubu biyu nan zuwa uku yana da ne yana da abin da bai wuce naira ɗari bakwai ba ɗari shida da wani abu ba ne shi ne za a ci da safe da rana da dare in abinci kawai za a ci shi zai raba wa mutum shidan nan na gidansa ko takwas ko goma a ciki kuma zai yi waya a ciki zai yi transport a ciki zai yi tufafi a ciki zai yi magani wani practical hanyoyi ne masana tattalin arziki za su bayar musamman kai da kake rinwa a karama kallahu kai da kake kasuwanci me za ka ce mana a wannan babi cikin 'yan takaitattun kalmomi ana son wannan bayanin farfesa ne na tattalin arziki da kuma shi ma masanin kuɗi da harkar tattalin arziki musulunci duka guda biyu suka sanya almajiri a tsakiya suka ce kuma za su masa tambaya yaya tambaya za ta fito yaya amsa za ta fito daidai to ni a tawa fahimtar iya yar gajeren fahimta ta na san malam zai zo ya yi bayanin yadda abin yake sosai akwai wasu role models guda biyu farkon abdulrahman bin auf amma gaban haka bar ne wata yar shimfiɗa yanzu haka da ke maka magana a halin yanzu nan na san a gona ta akwai sama da mutum biyu. sun yi kwana ya kwana hudu suna mun aiki amma wani abin takaici shine ba musulmi ko daya da ya ce ina so na yi abin nawa da kyau nakan je jihar plateau ne can wajen kanki eh, da eh, kabir in kwaso su da motata a kawo a ajiye musu su mun aiki in na ajiye su nan kuma na koma gida ne zan samu duk abin da muka alkawari da su sun cika idan aka kalli kasar mu Najeriya in da gaske za ka yi wa kanka adalci in aka ci tsakanin kudu da arewa ina aka fi wahala ina aka fi talauci ina aka fi yunwa za ka ci arewa idan ka zo arewa ka zo ka ce tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba su waye suka fi fama da matsanancin talauci na tabbata za ka ce mafi abu da arewa mafi nisa wanda kuma an fi samun musulmi a wannan yankin me matsala ba komai bane ba saboda mun ki riko ne da abin da yake namu kuma wanda yake gaskiya abdurrahman bin auf lokacin da ya yi hijira zuwa garin madina saboda yadda manzon allah sallallahu yake so ya rarrashe su ya kuma shirya musu gurin zama daga cikin abin da manzon allah sallallahu ya ya haɗa yan uwantaka tsakanin su sai aka haɗa shi da wani kasurgumin mai kuɗi mai suna sa'ad ibn rabi wanda kissa tana nan cikin bukhari da ya zo sa'ad ibn rabi dan ya gwada masa cewa lalle shi dan uwansa ne na gaske sai ya kai shi cikin iyalansa ya ce iyalai na zaɓi wanda kake so in saka ka aura sannan dukiya ta kuma na raba rabi ka ɗauki rabi zan ni kuma riƙe rabi sai me ya ce masa barakallahu laka fi malika wa ahlika walakin dullani ala Allah ya maka albarka a cikin dukiyarka ya maka albarka cikin iyalinka gwada min ina kasuwa take abin da ya zo a cikin hadisi kasuwancin da ya fara yi sai ya fara sayar da cikwai irin sandararren nonon nan kaga maganar rena sana'a gafata malam yanzu mafiya yawan mu za a gaba mutum yana in ya kammala makaranta tunaninsa nnpc wani fis waye waye baya tunanin wani abu na ƙasa to wanda kuma ita sana'a komai kashinta idan Allah ya sa maka albarka in Allah ya kaddara arzikin kana gurin sai ga ta kasa ka zamto gumu masu kuɗi mai kuɗi a kan wannan sana'a na tabbata akwai a nan garin ko da shakka ba zan yi ba akwai wanda sana'a sa laida ne sai da laida ne laida dai wannan abar banza amma gumu mai kuɗi ne saboda sama da wani ma harkar sai harkar sa sai da torch lights ne kasar goma mai kuɗi ne hakan nan zaka ɗauki abubuwa kowane abu idan dai ka ɗauke shi ka inganta shi ka zamto cewa kana tafiya da lokaci kana lura da me ke zuwa me ke dawowa kana bunƙasa shi kamar da muka sani a cikin tarihin shi Abdulrahman bin Auf daga cikin dabarunsa ya yi ta bunƙasa kasuwancin nasa daga akit ya zamto cewa ya ta sayarwa gaba ɗaya kasuwancinsa na na abinci ne business plan duba da me mutane suke bukata me ya kamata wane ne abu ne wanda yake daukuwa ba wai mu shiga abu guda ba wannan ka ce kasuwanci sai ce bari ya harkar fili sai mun shiga wannan filin gaba ɗaya sai mun karya shi ko mu shiga wata harkar da aka ga tana bada kuɗi sai a hakan nan so maganar farko wanda dan so malam ya ƙara fitowa da abun a hanga ta tattalin arziki shine wato lena sana'a da muke da shi wannan matsalar mu in kuwa ba mu gyara ba muka ɗauki kowace irin sana'a in dai sunanta sana'a ne tana ba da riba za mu iya wato tallafarta mu rene ta har ta zamto wani abin da ta rufa mana asiri to akwai akwai me akwai saura akwai saura a cikin lamarinmu akwai kuma gyara kuma tsakaninmu da rabuwar talauci da nisa wannan role model na me na farko kenan na sahabi manzon Allah sallallahu wanda shi aka fi kowa lissafawa a me a kuɗi sannan a zo akwai wata magana da Dr. Jafar yayi a gurin taron da muka yi a JNI magana ce mai kyau shine ilmul bada'il ma'ana wato da ya ce abubuwa sun yi tsada Allah ya kaddara cewa babu wani abu a duniyar nan face idan kai tsamda ka nemo sai ka samo makwafinsa wani abin da zai maye gurbinsa Allah ya ki a ce wani abu shi ɗayansa in ba shi ba sai a mutu shi ya sa manzon Allah salasalama kamar da zace sunan Abi Dawuda da sunan na Sa'id ibn Mansur Allah shi kara masa rahama Allah shi kara masa rahama lokacin da aka yi tsada ko san daga cikin sunayen Allah al-musa'ir mai sawa kaya farashi daga cikin sunan sunayen Allah al-khafidu mai daga farashin da mutum ko kaya mai saukar da farashi mai kuma wato daga farashi lokacin da aka yi tsada abin da ya zo cikin ruwayoyi in ka jama ruwayoyin shine wato matsalar abinci aka shiga a garin madina a zamanin manzon allah salasalama ashe wannan ma wani sako ne ko da akwai nagartaccen shugabanci in allah ya ga dama yakan iya jarrabar mutane da wani abu ya gaya ya za su yi kamar yadda sayyidina umar a shekara ta sha takwas bayan hijira wacce a wannan shekarar ne kuma a yankin falastin aka yi tsawus amwas aka yi amur ramad shi ma wani kunci ne wanda aka shiga zan iya ba da wannan abin a sai shi ma road model yadda za a yi practical abin da za a iya mai magance halin kuncin da ake ake ciki suka dunguma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan bai hude kaya ne ya kare na abinci a garin Madina sai zan to ba wanda yake da shi sai shi da gangan sai ta da farashin kaya da gangan wannan ya saka ba mutane ba su da kudin da za su ya rayuwa ta yi tsanani abinci ya yi karanci suka ɗunguma gudun manzon Allah suka ce ya rasulullahi sa'ir lana muna so ka sawa kaya farashi abin ya yi tsanani manzon Allah sai ce ku je ku roƙi Allah suka sake zuwa wa manzon Allah manzon Allah ce ku je dai ku roƙi Allah a karo na uku da suka zo manzon Allah sai ya ce musu kunga ina gudun kada in je gurin Allah subhanahu wa ta'ala tare da ni akwai wani abin da na zalunta na wani na wani ko ne wani policy ko ne wani hukunci ko na fitar da wata dabara da za su zalunci masu kuɗi ko kuma waɗanda suke talakawa ko dai ku je ku roƙi Allah shi yasa aka rawaito da aka tambaye sayyidina Umar shi kuma a zamanin da kaya yayi tsada a zamanin sa banda amur ramad sai yace ku sauke shi shi yasa aka rawaito daga alhassan albasri yake cewa abinda sayyidina umar yake nufi da cewa ku soke farashin kaya shine ku canja abinda ya kuke siya dolan ku koma zuwa wani abu yanzu misali mai yanzu mu kullun abincinmu masara 'yan birni daga masara sai shinkafa yanzu a duniya babu abinci daga masara sai shinkafa a duniya babu protein daga nama sai eh, wake misali a duniya a dangi a dangin abin da shafi a ayan itatuwa daga lemo sai ayaba shikenan me ya saka me ya saka ba za mu tunani ba iyayenmu a ƙauyuka sun fi mu lafiya sun fi mu lafiya saboda suna cin irin wannan 'ya'yan itatuwa akwai ga sunan ga kanya ga kadanya ga tsada ga abubuwa da Allah ya yi kowane lokaci a cikin shekara akwai wanda wani nau'in 'ya'yan itatuwa da ake samun sa a banza a kyauta yana zuba a dazuka a lokacin yake suka tsawon shekara kaga lokacin tsada daban lokacin kadanya daban lokacin kanya daban lokacin gwanda hakan nan kowane abu wani kuma kowane kowane lokaci yake yake yake zuwa irin su gwanda hakan nan ya kamata shi ne ce ma'anarsa shi ne in da muna cin alayyahu ba sai mu koma tafasa ba ko mu koma yaɗiya ko mu neman wani abu sannan yana daga cikin babban matsalar mu gafata malam wanda za mu iya yi wajen wanke kawarwa kanmu talauci shi ne wato mu kawarwa kanmu lalaci wannan abu da manzon Allah da kansa yake ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ajazi wal kasali al'ajiz shine abin da za ka iya haka kawai ka iyawa abin da za ka iya ka iyawa kamar yaya yanzu gidajenmu da da waɗanda musamman wanda suke zaune a guraren da yake akwai wadatar wajaje a cikin gidajensu yanzu ruwan da mata suke zubarwa na wanke-wanke wanda yake haɗu da sinadarai inda suna da tunani a gefe za su iya yin gonar alayyahu alayyahu da ke yi duk wata sau ɗaya za ka iya girba alayyahu me ya saka kin ga wannan abun ga lafiyar jiki sannan kuma ga shi me mai yanzu ni ina faɗa muku a gidana za ka sami nau'in 'ya'yan itatuwa kamar guda goma gidana yadda ka san daji ga na anguwar a cikin ni ne su ni ne mai wa'azi amma in ka zo gidana daji na yi na yi na yi da mutane na ja hadisi na ja aya na siya na ba mutane mutane ba sa yi in ka daji gidajen su kamar an kona su meye wannan abu ruwan ruwan da ake na wanke wanke ruwan da ake zubawa na ya ishe kai me eh bayan ka mangoro a gidanka ayaba a gidanka lemo a gidanka Allah ya kasar na mutuna karba har ina bi da ruman duk ina sakawa kuma dai yana yiwa waɗannan abubuwa na jami practical abubuwa masu sauƙi da za mu iya yi mu kawar wa kan amma talauci amma sai me sai lalaci wannan abu musiba ce al'ajizu in wannan bai yi ba ka koma wancan idan eh, walam ara min uyubin nasi aiban walam ara min uyubin nasi aiban ka naqsil qadirina ala tamami idan lam tastati shay'an fad'ahu ila ma tastati'u yace cikin dangin eh, aibubuka ban ga aibi kamar abin da zaka iya ka gagar iyawa ba yanzu dan Allah ta meka me ya hana ka shuka bishiyar mangoro a gidanka me ya hana ka shuka bishiyar ayaba a gidanka kasar uganda kwanakin baya da muka je da su malamin mu professor sale shehu na ga duk a wani abincin da za mu ci sai an kawo haɗa mana da ayaba sai an haɗa mana da kaza a sai muka tafi sai na ga wato kowa a kofar gidansa akwai ayaban ne sai ga mata kofar ɗakinta akwai ayaba wai me ya saka ka duba yadda ba ventilation mai kyau idanun mu baya ganin abu mai kyau sannan kuma bakin mu mun kasa nema masa abin da za mu saka kuma muna kukan yunwa kuma lafiyar mu kalau kuma ga irin na bayan tsakaninmu babu a matsalar mu in ban da lalace lalaci wannan abu musiba ne saboda haka abu na ƙarshen ƙarshe shine dai sai mu ƙara ci gaba da wayarwa da mutane kai ba za a gajiya ba malam ana yi kullum ana yi kullum har ya zamto cewa mutane su gane cewa wato abin da gaske ake yi saboda ɗabi'ar mu in ba ka bi mutane da gaske ba wani lokaci ma kamar da bulala mutane ba za su yi ba irin na sayyidina umar to ai kai din wannan abin da kake ta faɗa kai faliman ne kai fa dijin sunna tv ne to kaga da za ka iya mallakan gonan da mutum 200 za su yi noma a ciki na san yanzu wani tunanin da yake yi kenan a ina zuwa ina zuwa wannan ma ina zuwa na son zan practical zan fara bari ku ji to shikenan ai tun da ka da na tsokano to akwai abin da nake son faɗa yanzu kaga shi wannan bawan Allah yanzu sunna tv malam yaushe ka kafa ta 2000 lokacin da muke zuwa bocin nan 2012 to dan wani abun da yake tunani kai shehi ne kai sunna tv ne watakila kaza to ba anan ya samu noman nan ba da shi ya taso abin da nake so ka gane kenan yawa saboda yana wannan noman in kana so ka kara wani abin za kara tunda duk da ba mu da lokaci sosai amma dai abin da nake so ka sani kar ka ɗauka rana ɗaya ya tashi sai ya samu kansa yana da gonar da mutum ɗari biyu suke nomawa ya faro ne tun daga ƙauye na disina yana ɗan yi kaɗan kaɗan da kaɗan har ya kai matakin da ya kai ni na san lokacin da gonar ƙarama ce sai ta girma sai ta ƙara girma sai ta ƙara faɗi dama abin da haka ake farawa abin da yake damun matasa yanzu duk wa'azin da kake yin nan shine tunaninsa shine ya za a yi yanzu ya je shi ma ya samu gona ya tafi plateau ya nemo mutum ɗari biyu su masa noma shine kawai daga nan zai fara wani kawo wani ko kwanan nan muna magana da shi ya ce yaranmu matasa suna da matsala ya ce wallahi nan yaro zai zo ya same mu ya ce yana neman aiki sai mu kama hannunsa sai mu kai shi wajen famanan sakatare ko darekta ga yaro mu nan ya gama digiri ya za a yi ya ce matsalar yaran a lokacin da kake ya je gaban famanan sakatare yake magana da shi yana kallon rigan da ke jikinsa yana kallon agogonsa da tsadarsa da waye a zuciyarsa yana cewa allah ya kai da mu ga harawa ko ba haka bane yanzu fa yake neman aiki amma yana tunanin abin yanzu yayi sha yanzu magani yanzu da haka muna da maganin amma ba mu san cewa muna da maganin ba da yawa daga cikin matasa suna zuwa jami'a su yi karatu tunanin su gama su samu aiki a wuri mai girma amma akwai wasu abubuwan da za su iya yi a cikin gidaje wanda ba sa yi wanda za su iya ɗaukan wasu ma aiki idan suka fara da kaɗan da kaɗan kaɗan ake farawa kuma mutanen mutanenmu a cikin gidajen gidajenmu kamar yadda ya kawo wannan misali ko kwanan nan ina bada misali za ka ga mutum gidansa girman gidan girman filin 50 by 50 ne abin da aka gina 20 by 20 ne sauran yana nan da faɗi ba a komai a ciki wannan zogalen da kake magana za a yi ni ma ina da nawa experience akwai lokacin da na sa zogale ina da wasu a cikin gida suna kowane daga san zogale baiwar Allah zogale gandi mataimaki ana tsinka ko ba haka ba kowane kusan kwana kaɗan za a iya zuwa a balla a yi miya a yi kashi tari ko ba haka ba ko a yi kwaɗo ko a yi kaza sai iyali na ta lura akwai wata matar da kowane kwana biyu uku sai sun zo idan wannan ta yi kafin wannan ta ƙara abin nan sun sake dawowa sai ta ce a taimaka mu su tsinka sai a ce jiki ki tsinka baiwar Allah sai ta gane ashe wannan ta samu wani fikihu ne aƙalla a cikin sati za ta samu kashe tari abincin rana na kwana biyu ko na kwana uku a wannan zogalen take ce min Allah sarki ashe abun nan na da amfani su wannan nan gashi nace to ai formulan da prophetic model din nan da professor dogarawa ya kawo nace mu yi amfani da shi idan ta zo a ɗauka mata irin a bata a je ta je ta aka balla aka saya mata sidlin din aka bata a ce je ka kai to anan karatun ya kare in ta har karshen kawaidi wai it su mu sun fi son ka ɗauka ka basu ka ci gaba da sake basu ko ka ga mutum a cikin gidansa zogale na a jikin katanga ake iya yin ta ina fata an gane a jikin katangan gidanka za ka iya yin guda biyar in kana da guda goma sha idan kana da guda goma sha hudu kullum za a iya yin abinci da zogalen na a gidanka amma mutum ya biya kuɗin keke na fim naira ɗari uku daga gidansa zuwa kasuwa ya biya na komawa ba ɗari shida ba me ya je yi a kasuwa ya je sayan zogalen ɗari uku ko baka gane ba zogalen da zai iya yi a cikin gidansa ya kuwa da alayya ba dole tumatir ya yi tsada ba kowa sai ya saye shi a ina ake yin tumatir din gonakan tumatirin gombe sun karu daga shekara ashirin da suka wuce zuwa yanzu ba su karu ba amma mutanen gombe da suka karu nawa ne miliyan nawa aƙalla population ɗin gombe a shekaru ashirin ɗin nan ya ruɓanya sau ɗaya ko sau biyu aƙalla to noman da muke yi kuma ba dole abinci ba mu wahala ba culmination ne na abin da ya daɗe yana faruwa sannan gashi kowa inda ya ga ake samun ɗan kuɗi kaɗan sai ya sai da wurinsa na kaza da kaza ya je ya sayi shinkafa ya boye wa yana jiran ta yi tsada Allah ya bamu mu mafita Farfesa Dogarawa zai yi saƙonsa na ƙarshe musamman from the practical point of view na abubuwa na zahiri wanda daga ka fita daga masallacin nan za ka fara aiki da su waɗanda suka shafi tsara kuɗi hanyoyin kuɗin shiga a cikin gidanka kai kaɗai ne mai kawo kuɗi a cikin gidan kuma akwai mutum goma amma kana da yara mata guda shida da matanka biyu mata takwas ne a cikin gidan ba wanda ta iya kitso kowane sati biyu sai ka haɗa ɗari biyu sau takwas ka basu su kuɗin kitso da biyu sun iya kitso da kuɗin kitson ka ya huta a cikin bajet ɗinka sai dai ma wasu su kawo ɗinki sai ka biya zogale sai ka saya ya kuwa da alayyaho sai ka saya tumatiri sai ka saya baba kuɗin kaza baba kuɗin kaza kana da yaro shekara goma sha uku shekara sha biyar yana jiran kuɗin kaza baka koya masa sana'a ba ya za a yi abun ba zai yi yawa ba salarin ka dubu talatin lokacin da ka fara aiki baka da aure ka zo kai aure a salarin dubu talatin ka haifi ya'ya biyu suka fara zuwa makaranta duk salarin bai wuce dubu talatin da biyar ba masu cin sun karu abin da za a cin ya ragu haba kara makallahu akwai fiƙihun da baka yi wa kanka ba akwai wal qiyamu laha da tsayuwa domin ta wanda baka yi ba ya kamata ka tashi prof bismillah to alhamdulillah ina ganin a takaice bayanan da dr dasina da shi amir abdullahi suka yi gaskiya yana kamar ya ma wadatar gaba daya abinda kawai zan dan kara shine gaskiya muna da bukatar mu tashi wato tunanin cewa a bamu tunani ne mummuna tunanin cewa mu sai dai mu samu kanmu a yanayi kaza a lokaci ɗaya tunani ne mummuna kamar shekara goma sha biyu da ya gabata ko sha uku haka akwai wani taro da muka shirya wa ɗalibanmu a jami'a a ɓangaren a ɗaliban da ke karanta digiri a accounting da business administration muka shirya masu taro muka gayyato mutane guda biyu don su yi bayanin rayuwarsu ta kasuwanci muka kira aa rano da kuma albabello muka ce su zo su gabatar da bayani cikin harshen hausa kuma na ɗanyi bayani a takaice na bayanan da suka yi da turanci domin waɗanda ba sa jin wasu su fahimta ba zan ba mu labarin yadda shi albabello ya fara nashi ba amma na AA rano shi ya fi burge ni AA rano AA ranan nan da kuke ganin gidajen mansa da yanzu har jirgin sama yana da shi kuma yana da mini refinery ko kuma wato abin da mini depot na tara mai mai yawan gaske ya fara sana'arsa ce da sai da kwan zabi ba shi da jari yana shiga ƙauye inda ake da zabin da ke kwai ya karɓo wannan ƙwariya ƙwara ɗari kenan na ƙwan zabi ya fito bakin titi ya kasa yana jiran masu wucewa su saya idan ya saida ribar da ya samu sai ya aji sai ya je ya mai da uwar kuɗi ya ƙara karɓo wata ƙwariyar a haka a haka har ya koma yana karɓo ƙwariya biyu da wannan ribar da yake samu yake ajewa yana kasawa gida uku ya ci kashi ɗaya ya yi haƙuri kashi biyu ya aje da haka har ya samu jarin da shi da kansa zai iya saro ƙwariya guda ba wai ya karɓo in ya sayar ya maida ba a'a ya saya da kuɗinsa da haka ya fara yana nan yana nan ya ga yana buƙatar ya bunƙasa saboda haka sai ya yi ƙaura daga kano jihar kano sai ya koma jos a jos ya sai da kananzir da galan guda ya fara ya sai da manja da jarka daya 50 liters ya fara yana nan abubuwan suka zo suka fara bunƙasa amma sai aka samu wani yanayi da aka samu ɗan karyan tattali arzikin mutane dewa saboda aka sai ya taso daga jos sai ya dawo kano amma akwai wani abokin hulɗansa ibo ne ɗan ƙabilar ibo sai ya zama sun yi yarjejeniya zai rika tura masa kaya shi kuma yana karɓa a matsayin lamuni in ya saida ya maida masa da kuɗin da haka ya fara ya zamanto daga baya da aka fara tsadan fetur ana wahalansa sai zo fara sai da 50 liters na fetur a bakin titi a matsayin bumburutu wannan shi shine AA Rano a yau a wannan shekara goma sha ɗaya ko sha biyu da ya wuce ya gaya mana cewa a wannan rana da ya jawabin yana da ma'aikatan da suke payroll suke karɓan albashi duk wata wajen mutum dubu biyar yana da waɗanda suke cin abinci a dalilin hada-hadar da ake masa waɗanda ba ma'aikatansa ne da yake biyan su albashi ba da bai san su ba wannan shine irano me za mu koya daga wannan na farko rashin raina sana'a kamar yadda malaman nan suka ambata mana na biyu tattalin kuɗin da ka samu domin ka ja jali da kanka ba ka jiran wani sai ya ba ka jali sai in ya zama ba yadda za ka yi domin yana samun riba daga kwai kwara ɗari da ya sai da ribar kasawa uku yake ya amfani da kashi ɗaya tun da kila lokacin bai da iyali a gidansu yake cin abinci to me matsalarsa kuma sai ya kashe ɗan jarin da ya samu sai ya kasa gida ɗan yan ribar da ya samu sai ya kasa gida uku ya ci kashi ɗaya kashi biyu ya aji da haka ya tattala ya tanana ya jalauta har ya samu jari na uku ya nuna akwai amana da gaskiya a cikin lamarinsa domin ba a taba kai shi kara wajen 'yan sanda don ya karɓi wannan kwan bai biya ba ba a taba kai shi kara wajen 'yan sanda don ya ce ɗan kabilar ibo ya aiko masa da manja ko man gyaɗa daga jos zuwa kano ya saida ya mai da kuɗin bai taba ƙin maidawa ba kaga akwai amana akwai kuma mene akwai gaskiya da kyautatawa abu na hudu a cikin lamarin akwai kula da yanayi saboda ya caccanza sana'o'i domin ya yi wannan ya ga akwai yiwuwan ya haɗa da wancan ko kuma ya yi waccan ya ga ta daina ci saboda haka ya ajiye ya koma wancan wanda wannan yana daga sirri da zai baka dama ka kyauta tattalin arzikinka domin sana'a ɗaya ba lallai taimaka ba na biyar ya nuna cewa ya iya raba tsakanin kansa da sana'arsa ka raba kanka da sana'arka da yawa daga mutanenmu suna da ɗabi'ar cewa su ne sana'ar sana'ar ita ce su misali yanzu mutum yana aiki a ƙaramar hukuma ta jihar ta gombe albashinsa dubu hamsin yana da mata ɗaya yana da 'ya'ya biyar dukkan suna zuwa makaranta kowace rana da safe za a ce masa ana buƙatan abin karyawa zai cire kuɗi ya je a sayo burodi a sayo sukari a sayo ganyen ti kila ma in suna da yanayi har da 'yar madara a kawo a sha da rana za a ce ba da kudin ne, a cikin kudin cefanen nan za a sai kayan miya za a sai magi za a sai gishiri da sauran abubuwa duka zai cire daga yana yake cirewa daga albashinsa na dubu hamsin zai cire bada Idan kudin makaranta ne haka dai zai jalauta ya samu ya biya haka ne ana nan sai ya samu wata dama ko wani ɗan uwansa ya masa gata sai ya zo ya ba shi jari sai ya buɗe shago a ƙofar gida shagon nan an zuba mai kaya na naira dubu ɗari biyu zuwa dubu ɗari abinda ake fata ya rabu da talauci abinda ake fata ya inganta rayuwarsa kullum da safe in an ce a kawo kuɗin da za a siyo burodi da sukari da madara da ganyen ti sai ya ce a'a a je shago a buɗe sai a ɗauko a kawo ba zai biya shagon kuɗin wannan kaya da ya ɗauka ba don bai ɗauki shagon abu ne mai zaman kanshi ba ya ɗauka shi shi ne shagon shagon shi ne shi saboda haka yanzu kuɗinsa sai ya koma yana cin indomi da kwai idan da yana siyan fura ta naira ɗari da hamsin a ofis ya sha ya haƙura sai ya dawo gida yanzu sai koma ya shan 250 sannan wani abokinsa ma zai sai mai 250 wancan ma za a sai mai 250 daga wannan kudin 50,000 da yake samu wanda da yana amfani da wannan kudin ne wajen kula da gidansa yanzu shagonsa shine yake kula da gidan idan rana ta yi ana buƙatan kudin cefanen abincin yamma magi a shago zai ɗauko gishiri a shago zai ɗauko in ma ba a yi sa'a ba adadin da yake amfani da shi yanzu zai ɗaran ma yadda yake amfani da shi a da da yake cire kuɗinsa bayan wata shida sai shago ya rauni ana nan ana nan sai shago ya zo tsaya in ya tashi sai ya ce an sa mashi hannu don girman Allah wa ya sami mai hannu ga shi ya sa kan hannu to muna bukata mu canza tunaninmu haka nan idan ka samu kuɗin kana bukata ka jalauta kai tsari galibin abin da kake bukata a rayuwanka idan ka duba za ka ga kashi 80 ne tak kake da bukatar wannan abin kashi 20 kawai dai kana yi ne duk abin da kuma ka mallaka ko albashinka karancinsa a ce dubu talatin ko a ce kana da shi inda za ka iya kashe kashi 80 a cikin dubu talatin din nan ka haƙura za ka rayu don wannan kashi 20 din ba zai sa ka ya hana ka ba ba zai sa ka mutu ba ba zai sa ka tagayyara ba wannan kashe ashirin da za ka aje kana tarawa sai ka iska cewa wata rana ya zame maka jarin da za ka yi wani abubuwa an yi bayani akan sana'o'in a gida ka koya ma iyalinka ka karfafa masa gwiwa su koya matarka ko matanka da 'ya'yanka da sauran waɗanda suke ka su koyi ɗan abin da za su iya kawo tallafi wajen kula da gida wannan abu ne muhimmi kuma ina roƙon allah ta'ala ya mana jagoranci allah ta'ala ya fitar da mu da kankin talauci duk talaucin nan da ake magana wallahi an yi wanda ya fi shi akwai wata lacca da na gabatar a zaria akan wato taimakekeniya a halin matsi da kuncin rayuwa a ciki na kawo bayani na tarihi game da wato yunwa da talauci akwai bayanai na tarihi da aka rubuta wallahi an yi yunwar da take ba wai cin mushe ba ba wai cin mushe ba wallahi sai da aka yi rigogoriya akan ma cin mushen an yi wannan zamanin kuma za na nema bambanta wanda a cikinsu akwai zamani na mutanen kirki da ke shugabanci akwai littafai da aka rubuta akan wannan na kawo chronology na talauci da wato tsabagen yunwa da aka yi a tarihi na duniya an yi lokacin da har sai da wasu mabarnata suka rika cin nama mutum sai da aka yi hukunci mai tsanani na duk wanda aka samu ya yi sanadiyar mutuwar wani don ya ci namansa ƙona shi ma za a yi sai da aka kai ga wannan ta'azirin sannan aka samu sauki amma kuma sun rayu ta hanyoyi daban-daban da dabarbaru mabambanta irin waɗanda ake koya mana a yau saboda haka sai mu ƙara gode wa Allah cewa muna da waɗanda ma za su zo su samu akan hanya don Allah in mun tashi mu yi tunani mu kuma aiwatar da abin da ake koya mana Allah ta'ala ya samu dacewa assalamu alaikum warahmatullahi wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu masu lokaci suna ta hararan mu mun yi targetin dama dai lakcar mu ta dare irin wannan ana yin minti 90 akalla don haka watakila ba a sanar musu ba da haka sun daga hankali sosai amma dai muna ba da haƙuri a kan wannan duka-duka yanzu muke zuwa ƙarshen wannan tattaunawa zan rufe da saƙo ko wani labari na minti na sakon talatin mai haƙuri lokaci ka yi haƙuri wani bawan allah ya zauna talauci ya buge shi ya rasa yadda zai yi sai ya zartar cewa zai fita duk inda dukiya take sai ya yi ta kafin ya dawo gida insha Allah bawan Allah ya yi lissafin me zai yi bincikensa sai ya nuna masa idan yana so ya samu ya rabu da talauci cikin lokaci ɗaya shine ya je inda zai iya yin tono ya samo diamond me ake kiransa da hausa ya samo diamond shine me lu'ulu'u ko ya ce in Allah da in ya je ya samu shi kenan ya yi bincike ya ji cewa wuri kaza da wuri kaza yana iya zuwa a samu bawan Allah ya yi ban kwana da gidansa ya ce ba zai dawo ba sai na samo daimu ma'ana ba zan dawo ba sai na yi kuɗi ya kama hanya ya je shi can ya ji labari inda ake tono ya je ya yi wata shida shekara kaza ya yi ya yi ya yi Allah bai sa ya samu ba sai ya ƙara gaba ya je ya yi wata ɗaya ya yi shekara biyu ya yi shekara uku a taƙaice bawan Allah nan sai da ya yi shekara arba'in bai dawo gida ba shi kuma abin da ya ɗauka wa kansa shi ne fa ba zai dawo ba sai ya samu bawan allah nan ya tafi sai da ya yi arba'i na sanatan ya tihu na filar da kenan ko ya zartar cewa wannan abun fa ba zai yiwu ba ya haƙura tun yana matashi har ya kai mazauni ko ba haka ba watakila yana shirin zama makwanci bai samu ba da aka yi bankwana ya sadu da ya dawo gida yana dawowa gida dan gidansu aka ce masa akwai wurin da zai iya dan tonawa dan ɗakinsa kam dama kanne da waye waye wani har yayi aure har yayi kaza ya ce to yanzu ya za a yi kenan aka ce masa ai bayan gidanmu nan duk fili ne kuma duk na gida ne ka je ka samu abin da za a yi a dan yi tono a gina dan abin da ya dan samu na tanadi ya zo ya dan yi tono ana fara tono kawai ana tonawa ashe bayan gidansu nan gari guda hectares wajen kaza hectares wajen kaza duka diamond ne a zube a wajen kuma ya riga ya tsufa ya fara tonawa aka gani wannan shine karshen wannan labarin idan ka tambayi bahaushe ya zai kira wannan labarin zai ce maka ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta tashar sunna tv tashar sunna tv